Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi da lafiya. Yau ranar Litinin 20 ga watan Satumba na shekarar 2021. sarki hashin gumel ne tare da mahmud lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc ke farin cikin kamu wannan shirin a cikin shirin za ku ji cewa an buɗe babban taron shugabannin ƙasashe a zauren majalisar ɗinkin duniya muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan halin tsaro da yake ciki a arewa maso gabashin najeriya sai kuma labaran wasanni da za mu ku muku amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum bakin hauren kasar haiti da aka mai da su kasarsu a ranar lahadi a wasu jiragen hukumar shige da ficen amurka guda uku sun soki yadda aka ta sake su zuwa birnin port-au-prince da kuma irin halayya da aka nuna musu yayin da aka tsare su a cewar wasu daga cikin bakin hauren ba ba su dama sun ɗauki kayayyakin su ba suna masu cewa an yi musu kamar fursunoni ne su don ko abinci ba a basu ba wata mata da ta nemi a sakaye sunanta ta faɗa wa muryar amurka cewa da a ƙasar chile take zaune amma dalilin rashin cikakkun takardu ya sa ya zama mata dole ta fice daga ƙasar ta kuma ba da shaidar cewa yadda aka yi wa bakin hauren ƙasar haiti wulakanci ba haka aka yi wa sauran 'yan ƙasashen ba a ranar asabar gwamnatin biden ta sanar da shirinta na mayar da 'yan ƙasar ta haiti gida bayan da suka yi cincirin a ƙarƙashin wata gada da ke yankin da ake kira del rio a jihar texas a kusa da iyakar amurka da mexico adadin bakin hauren da ke ta tururuwa ya kai ga har ya fi karfin jami'an sintirin da aka girke a wurin a cewar hukumomi a rasha wani ɗalibi ya buɗe wuta a farfajiyar wata jami'a a ranar litinin lamarin da ya sanadin mutuwar mutum akalla takwas a cewar masu gudanar da bincike wannan shine harbin kan mai da wabi na biyu da ya auku cikin shekara a ƙasar ta rasha a makaranta hukumar da ke bincike manyan laifuka a ƙasar ta ce mutane da dama sun ji rauni a harin wanda aka kai a jami'a da ake kira palm state rotanni sun ce an jiwa mutumin da ake zargi da kai harin rauni a yayin da ake kokarin kama shi da farko dai masu bincike sun ce mutum biyar ne suka mutu sannan mutum shida suka jikkata ba kasafai rasha take fuskantar matsalar kai hare-hare a makarantu ba saboda tsauraran matakai da ake ɗauka a gine-ginen makarantun baya ga haka akwai matukar wuya mutum ya mallaki bindiga da da cewa doka ta bari a yi wa bindigogin da ake farauta da su rajista wasu hotunan bidiyo da ake ta yawo da su a kafafen sada zumunta sun nuna yadda ɗalibai suke hurgo kayayyakinsu su duro ta taga a kokarin da suke na tserewa dan bindigar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kamfanin hada magunguna na pfizer ya ce allurar covid-19 ɗin da ya hada ba ta da haɗari ga yara 'yan shekara biyar zuwa sha ɗaya. kamfanin ya ce wani gwaji da ya gudanar ya nuna cewa za a iya wa yara wannan allura ba tare da ta yi musu illa ba inda za a iya yin ta ga yaran kwatankwacin shekarunsu Pfizer ya ce nan ba da jimawa ba yana shirin neman izinin fara ba yara allurar. Wasu alkaluma da jaridar New York Times ta fitar sun nuna cewa a jihar Mississippi ana samun mutum 306 da suke mutuwa cikin mutum 100 jam'iyyar united party mai mulki da ke samun goyon bayan hukumomin kremlin ta yi ikirarin lashe kashe biyu cikin uku na adadin kujerun majalisar wakilan kasar bayan da kwashe kwana uku ana zaben da bangaren yan adawa suka ce an tabka magudi ana kallon wannan zaɓe a matsayin wani muhimmin mataki da shugaban rasha vladimir putin ke kokarin ɗauka a ci gaba da zama a karagar mulki gabanin zaben 2024 kazalika mutane da dama sun yi wa zaben kallon hadarin kaji bayan da hukumomi suka hana kungiyoyin da ke da alaka da alexi navalny da ke kula a gidan yari tsayawa takara a wannan zaɓe a karan farko tun bayan shekarar 1993 masu ido a zaɓe daga kungiyar tsaro da raya kasashen nahiyar turai ta oace ba su kasance a wurin zaben ba saboda wasu tsawaran matakai da hukumomin rasha suka gindaya. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc madala a wannan makon ne aka buɗe babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya inda shugabannin ƙasashe mambobin majalisar suka isa birnin new york domin tattaunawar tare da gabatar da jawabai abokin aikin baba ya kuma shi ma yana new york domin halartar wannan taro ga kuma abin da ya haɗo mana taro wannan shekara ya bambanta da abin da aka saba gani a shekarun baya, inda dubban mutane ke halartar wannan taro da ke tattaro shugabannin kasashe da firaministoci da manyan tawagoginsu da kuma wakilai na kungiyoyi masu zaman kansu zuwa nan birnin New York. Matakin takaita yawan masu halartar taron na zuwa ne yayin da duniya ke fama da annobar coronavirus wadda ta yi sanadiyar soke taron na gaba da gaba a tsakanin mahalarta a bara. shugabannin kasashen duniya da dama ne suka iso birnin new york domin gabatar da jawabansu akan halin da kasashen su ke ciki da ma duniya baki daya abubuwa da taron banan zai fi bai da hankali a kansu sun hada ne da batun sauyin yanayi da annobar coronavirus musamman batun allurar rigakafi da makaman nukuliya da batun shirin muradun karni da kuma raya kasashe masu tasowa Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya aike wa shugabannin duniya sako kafin fara taron a yau yana mai cewa. So my main message is it's time to ring the alarm bell. We are on the verge of a precipice and we are moving in the wrong direction. Look at the vaccination. Sakona shi ne lokaci ya yi da ya kamata mu tunasar da juna. Muna karkacewa a tafiya da muke yi, kama daga batun rigakafin COVID-19 da batun sauyin yanayi ga kuma yaƙe-yaƙe a cikin 'yan watannin nan da suka shuɗe. Lallai akwai buƙatar mu canza lale kuma mu farka daga bacci. A don haka wannan shine sakona. Batun tabbatar da muradun karni na cikin tarukan da aka gudanar a yau, wanda Antonio Guterres ya buƙaci mahalartan taron da su bada haɗin kai ga gwamnatocin ƙasashe domin aiwatar da shirin da zai farfado da duniya daga wannan coronavirus. Our world is challenged like never before. From climate change to conflicts to COVID-19, which is putting the sustainable development goals further out of reach. It would be easy to lose hope. but we are not hopeless. Ya ce duniyar ta shiga cikin wata matsala da ba a taba ganin irin ta ba. Kama daga sauyin yanayi da tashe-tashen hankula da annobar coronavirus. matsalolin da ke kawo cikas ga shirin muradun karni wannan zai iya sa a karaya amma dai ba za mu karaya ba kana za mu taimaka wa juna idan mun so yin hakan prime minister birtaniya boris johnson shine ya jagoranci tattaunawa akan sauyin yanayi a yau dollars. I'll stress that again, that we the need, a uh, this to be success, for, for developed nations to find 100 Ya ce dole ne kasashe masu karfin tattalin arziki su tara makudan kudade da za su kai dala biliyan 100 domin aiwatar da shirye-shirye dakile barnan sauyin yanayi inda har ana son kawo karshen barnan sauyin yanayin. Da yake amsa tambayoyin manema labarai bayan taron johnson ya nuna takaicinsa akan yadda kasashe masu tasowa su ne ke fuskantar tsananin barnar da sauyin yanayi ke haddasawa a duniya Uh, it is the developing world that is bearing the brunt of catastrophic climate change in the form of, of hurricanes and uh, and fires and and floods uh, and uh, the, the, real long-term economic damage that they face. Uh, and yet, it's it's the developed world that over 200 years ya ce kasashe masu tasowa ke fuskantar kalubaloli da sauyin yanayi ke haddasawa kama daga manyan guguwa da wutar daji da ambaliya da kuma rushewar tattalin arziki alhali kuwa manyan kasashen duniya ne ke gurbatar da yanayi kusan shekaru 200 da suka shuɗe johnson ya ce lokaci kenan da za mu iya aiwatar da abubuwa da aka tattauna a kai a taron da aka yi a birnin glasgow wani taro kuma da hankali ya karkata a kai shi ne wanda aka yi akan batun makamashin atomic da ake kera makaman nukuliya da shi babban daraktan hukumar sa ido a kan makaman nukuliya rafael mariano grossi shi ne jagoranci tattaunawar ta yau inda ya alkawari cewa i hope to be in tehran very soon to address these pressing matters that will provide the necessary assurances to the world that there is no concern Ina sa ran nan ba dadewa ba zan je Tehran akan waɗannan muhimman batutuwa domin tabbatar wa duniya babu wata damuwa. Kana kuma za a buɗe wani shirin diflomasiyya da ake bukata don kowa ya yi na'am da shi. kamar yadda aka saba gani a yau ma an jibge ɗaruruwan jami'an tsaro a nan birnin new york domin ba da kariya da tsaro ga baki masu shigowa domin halartar wannan babban taron majalisar ɗinkin duniya Baba Yakubu Makeri sashen Hausa da muryar Amurka daga nan birnin New York a Amurka. A gaida Baba Yakubu Makeri domin jin abubuwan da tarin shugabannin ke haifarwa sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a koda yaushe. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. salam sallama nake gare ku al'ummar ƙasa ta Najeriya musulmai kin rasta mu haɗa kai mu daina nuna wariya mu kalli kan mu yan uwan jini don mu samu ci gaban ƙasar mu ai Najeriya da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya Shin shinya akai aka samu sunan ƙasar mu ai Najeriya tabbas an wahalta Kun samun yancin kasar mu ai Najeriya don haka kar mu yi wasa a kassara ta yan uwa fa kun jiya mu sa mu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya gare mu wai akwai kasar da shintazarta ai Najeriya babu babu kai wallahi mu da Najeriya muke ta yin tufiya Najeriya Najeriya Najeriya babbar kasa arzikin ƙasa a Najeriya. Muna da arzikin mutane a Najeriya. Akwai yawan jihohi a Najeriya, ƙabilu daban-daban a Najeriya, sana'o'i kala-kala a Najeriya. Muna da hazikan matasa a Najeriya, cikin dare har da ma safiya ya Ubangiji Allahu Sarki ɗaya roƙo. ke ka samu dace gaba daya ka yalwata ka ɗaukaka ƙasar mu a Najeriya a ko da yaushe ya kamata ai mu sa wannan a zuciya muna da rai kwaya ɗaya ne tal da shi fa za mu rayu nan a duniya. da addini don mu jingine mu san da cewa babu inda za ya kai mu ne ana ta garkuwa da al'umma cikin kasar mu wai hakan ya kamata dai a daina tun da babu inda za ya kai mu ne yau a sace wannan gobe wancan ina tunanin mu ai Najeriya ta mu ce mu ma nata ne mu kauce duk abin da zai sa ta lokaci ne sani sha'ibu malumfashi zai shigo da rahoto na musamman. Yakin da askarawan Najeriya suke yi da 'yan bindiga a dazukan zamfara na ƙara yin tasiri wajen rage ayyukan 'yan bindiga yayin da wasansu ke tserewa suna barin waɗanda suke garkuwa da su da dama wanda hakan ke ba su damar su gudu. labarin zaciya ka ce ya tambaye fuska cikin jin daɗi na ƙoƙarin da gwamnatin tarayya take wajen yaƙi da 'yan ta'adda a cikin dajin zamfara gwamnan jihar dr bello matawalle ya kai wa jami'an tsaro da ke aikin gumurzu da 'yan bindiga a dajinsa ziyara ta bazuta ya gaisa da su ya kuma ƙara masu ƙwarin gwiwa ta irin abin nan da bahaushe kan ce yaban kyauta tukwici son kuma ji daɗi Rasuwa ta farko da aka samu shine mayakan rundunar sojojin Najeriya suka sami fatattaka tare da cicikan wadancan 'yan bindiga da ke dajin afaka a yankin karamar kuma mulki ta birnin gwari waɗanda ke tsare da hafsan soja mejo CL da ton na kwalejin horar da kananan hafsoshin soja NDA Kaduna kimanin wata guda da ta shige sadda suka sace shi. Can kuma a jihar Zamfara ara da rugugin jiragen sama da harbe-harben da suke yi a lokacin da suke shawagi a diddabar da suka hanga ya sanya da zarar 'yan bindiga sun je tashin jirgi ya yo kusa da su suke tseriya su bar waɗanda suke rike da su. Hakan ya baiwa mutane ashirin 'yan asalin ƙauyen Katoge a karamar hukumar mulki ta tsarin jihar Katsina suka suka kubuta inda har suka kai ga wajen da jami'an tsaro suka sa shinge a karamar hukumar mulki ta birnin magaji a can jihar zamfara wanda daga nan ya kai su ya zuwa fadar gwamnati a can gusau inda kuma aka ɗauko su aka kai su ya jihar katsina fadar gwamnati sun yi bayani ga 'yan jaridu kafin a sada su da iyalansu abin tausayi wata biyar waɗannan bayan allah suka shafe inda eh, yara ƙanana ne su biyu suka mutu sabili da yunwa yayin da shida daga cikinsu 'yan uwansu suka biya kuɗin fansa aka sake su tuntun sai kuma su wa'annan ashirin da Allah ya tsere da su a ranar alhamis ɗin da ta gabata. Malama Sahura Haruna tana da ciki wata biyar sa'ad da aka sace ta. Ta kuma yi bayani mai ban sai da ta ajibi. Yau kwana bakwai kenan da haihuwarta. Da ƙarfe goma dai suka zo suka ɗauke mu na dare. Muna kwankwance cikin gidajen muka ji wannan halba halba ya tashi. shi kenan suka shigo cikin gida suka kora mu suka da mu da muka nisa kwanan suka dora mu bisa babura suka kai mu cikin daji suka aje nan dajin katsina daga nan kuma mun wata suka kara da mu can suka iya shiga da mu dajin zamfara yau kwanan ta biyar da mai muna can hannunsa dai yau kwana biyar to gaskiya ba da sassan lafiya tunda ko su da suka zo suka diba sai da babban nasu ya diba ni ya gani ya ce ba a jinin jiki ma babu kuma ba ruwan jiki idan na mike yana ganin juwa za kwari Shin ko yaya rayuwa ta kasance a daji a hannun mahara? rabi to watan mu biyar kenan mm, tun watan sallah karama da gare suka dauko mu ranar talata da karye goma dare muna zanzana cikin gidajen mu suka dauko mu suka da mu mun yi tahiya awa 20 ma ba mu kai inda za mu kai inda babara suke ba sannan ma kai can suka dauke mu ba mu isa inda za su aje mun bahe da sahi karye shida na sahi gaskiya sun bugi mu sun zazzage mu kuma sun mamare mu kuma da suka aje mu suna bugun mu da giza kuma daga ba sai suka bari sai matsaran mu su ma suna bugun mu su ma suka bari an yi magana sun ce miliyan 150 za a basu sannan a sako mu muka ce ai garin mu aka hada kuɗin ma ba a samu waɗannan kuɗin to suka taba mu daga bisani dai suka daidaita aka hada kuɗin aka bada aka an so mu saka an kuɗin suka kashe wa maza sun kashe wasu mazan mu sun an shi kuɗin to mu san ko miliyan nawa ba suka ce a basu mu san ko nawa suka aka hada masa ba amma an to kuɗin suka kashe mu miji guda saura suka ruwa kuma saka an kuɗin yanzu Allah kuɗin mu jirgi wani daɗi nake ji honorable manner yayi bayanin yadda wannan al'amari ya faru a ranar da aka je sace su watanni biyar da suka shuɗe da yadda kuma suka samu kubuta a dawa. Gaskiya mun yi rayuwa mara daɗi wannan wuri. Da farko dai suna ɗan ba mu ɗan abinci haka muna ci. Daga baya kuma suka ji sun gaji sai su kwana uku hudu ba mu ci komi ba. Suka ga cewa wasu daga cikin mu suna ɗan jigata wasu suka ba da shawara a dai rika haƙuri ana ba mu abinci. Suna kawo mu dawa haka tiya goma in muka yi da daddare tuwo ɗaya da safe sai mu tuwon kuma ba surfe haka da yake da disashi da komi muke ci shi muna wannan wuri sai gashi Allah ya kawo mu jirgi shi kuma wanda ke tsaron mu ya je wani gari ya samo abinci sai Allah ya kawo mu jirgi jirgin nan sai ya rika wannan halbe-halbe da yake sai muka yanke shawara kawai muka ce kowa ya gudu to muna cikin guduwa Allah ya taimake mu ga baki daya gari uku muka hada ni garin da na hada ni kaɗai na hada wannan gari ina zuwa garin suka sallabe ni dan lokacin suturar da make jikina ana ganin tsiraici na to dan ban ma taba yin wanka ba ni tunda muke a wajen su can mutanen wajen wata biyar sai dai wannan mutanen gari suka taimaka mu da sutura ga ta nan cikin buhu hunna wannan matan duka da ka gani duka kayan da ke jikinsu nan sadaka ce aka bamu sai suka kira wanzami yaman aski sannan aka ban ruwa da soso da sabuli aka ce in je in yi wanka da wannan takalmin da ke ga kafata aka bani bani wanka bani wanki to ni kaɗai ne gaskiya namiji ɗaure da sarka Allah ya taimake ni na buge kwaɗo guda kwaɗo guda ya ƙi na samu na gudu amma su matan babu wacce aka ɗaure Cikin takaitaccen jawabinsa, sakataren gwamnatin jihar Katsina Dr. Mustapha Inuwa ya yi godiya inda kuma ya kira ga gwamnatin tarayya game da yaƙi da ta'addanci. Eh, abin da muke cewa sai wannan al'amari sai in an yi shi ta ko'ina. yadda ake yin shi a zamfara a ce ana yi a katsina ana yi a kaduna ana yi a naja ana yi a sokoto amma daga yadda aka ce ta kofa ɗaya ake shigo masu to suna da sauran kofofin da ko za su fice su ko kuma su je su daddabo a sauran jihohin cewa a yi abin nan gaba daya a lokacin ɗaya kuma jami'an tsaro da na kasa da na sama su shiga wurin nan to wannan ne kaɗai zai sa a kawo ƙarshen wannan lamari amma matakan nan da ɗauka suna tasiri kwarai da gaske Satsa wannan hanyar sadarwa da rashin mai ɗin da rufe kasuwanni da sauran matakai da jihohin nan suka ɗauka ya yi ma'ana. Yanzu tara gwamnatin jihar Katsina Dr. Mustapha Inuwa can kuma a jihar katsina rundunar 'yan sanda ta kara matsakaimi ne wajen tabbatar da an bi dokar hana sai da mai a jarka tare da dukkan sauran dokokin da aka sanya na yaki da 'yan bindiga kamar yadda sp gamba isa ya mana bayani baiwar allah ta rashida husaini yan shekara 25 abin da ya faru an kama ta a kofar guga galaluwa ne waɗanda aka cike su makil galan uku da fetur kuma aka sa a cikin buhu aka dunkule su gani wannan kuma farar leda babba wacce aka zuba mai a ciki fetur akalla wannan shi ma ya kai kaman galan uku ta ɓoye ta sa zip ta janye a cikin jakata ta saka a cikin hijabinta kuma Allah ya sa 'yan sanda suka kama ta an tambaye ta daga ina take na farko baiwa Allah nan ta ce ita daga daddara take amma ta ce ita asalin su daga Gombe daga baya ta zo ta ce ita a Hirji take a jamhuriyar Nijar ta kasa yi wa 'yan sanda jami'an tsaro bayanin shin a ina ta sai wannan fetur ina za ta kai shi kuma da dukkan alamu ba fulatana ce wacce ta fito daga cikin daji kuma cikin daji za ta koma muna zarginta da taimakawa 'yan ta'adda da taimaka musu da bada labari da kuma siyo musu man fetur eh, tura ta kai bango barayin nan ba su da wata mafita babu inda wani abu yake shiga musu shine suke turo matansu su shigo cikin gari da galuluwa boye a cikin bunguna a cikin jakunkuna a jakan leda saka a cikin hijabi su shiga da shi daji domin saka a baburansu A jihar Sokoto kuma rundunar Civil Defense ne ta tsaro ta sami nasarar kama masu jigilar man fetur ya zuwa daji don kaiwa mahara 'yan bindiga don su ji daɗin ayyukansu. Gwamnatin jihar Sokoto ta haramta shi a ɗaya daga cikin matakan da ta ɗauka na yaƙi da 'yan ta'adda. Aminu Bashir mai jirgi ya bayyana cewa sun kai samame ne cikin tsakiyar dare a gidan mai na eh, annasiya petroleum da ke kan titin sokoto zuwa illela muka zo nan da misalin karfe ɗaya na dare muka sa ido muna kallon abubuwan da ake yi muka ga yadda suke cika jarkokin da ma inda suke ɓoye shi sai kuma muka zabura muka shigo ciki muka yi ne. nan take dai sun kama jarkoki yalo yalo guda ɗari da talatin waɗanda aka cika su da man fetur yayin da kuma saba'in ke jiran a zuba musu sun kuma sami nasarar kama direba ɗaya na motar da aka riga aka yi mata lodin man fetur tana gab da tashi suka kama da kuma wasu motoci biyu cikin har da bus masu zaman jiran a yi musu lodin waɗancan jarkoki da aka kama su da su. Jabir Abubakar shine direban motar da aka kama. jiya mu ɗauko na to sauke su sai waɗanda son kai to patrol sun ha gane ni sai sun ha kama ni ƙarfi ɗaya na dare. Jiya ne ka fara ko ka sa? Awo jiya na na fara. Isiyaku Abubakar shi ke sai da man ya kuma amsa cewa shi. Ba da masani ya taimaka ya sani. Mai gidan ma bai ba. Gaskiya shi kuma murtala shehu manajan gidan mai ya ce wasanni masai wallah mutum wallah mutum in ya zan bari yau AS Roma ta kasar Italiya Jose Mourinho ya shawarci dan wasan kungiyar Tammy Abraham da ya sauya kasar buga wasa zuwa kasar mahaifinsa ta asali wato Najeriya tunda kasar da yake zaune wato Ingila bata nuna sha'awa da shi ba. Najeriya ya ta daɗe tana fafutukar samun amincewar Abraham ya buga mata wasa a matsayin kungiyar kasarsa ta asali bayan ya soma bugawa kasar Ingila a matakin matasa. To sai dai dan wasan ya yi fatali da bukatar ta Najeriya inda ya shiga fafutukar samun gurbi a babbar kungiyar kasar Ingila. sai dai kuma da alama mafarkinsa bai sami karbuwa ba domin kuwa mai horar da 'yan wasan kasar ta ingila ya ƙi sanya shi a cikin 'yan wasan kasar da suka fafata gasar cin kofin kasashen nahiyar turai haka kuma bai taɓa kiransa ba a wasannin neman gurbin gasar cin kofin duniya da kasar ke bugawa ba Mourinho da ya lashe takobin ganin ya gina tsohon dan wasan nashi a Chelsea da suka sake gamewa a kungiyar AS Roma yana ganin kamata ya yi dan wasan ya sami damar buga wasanni a matakin kasa da kasa wanda zai taimaka ainihin wajen cikar wannan burin ko baya ga abraham ma najeriya ta kuma kasa a fafutukar samun dan wasan kungiyar ac milan fikayo tomori dan wasan wanda aka haife shi a kasar Kanada ya tashi a ingila ya ture bukatar najeriya wacce ita ce kasar mahaifinsa ta asali inda ya zaɓi bugawa kasar ingila wasa ana ci gaba da cece kuce akan wata sabuwar rashin fahimta da ta kunno kai tsakanin sabon shahararren dan wasan kungiyar PSG ta kasar Faransa Lionel Messi da kocin kungiyar Mauricio Pochettino biyu bayan sauya dan wasan da kocin ya yi a wasan gasar League da PSG din ta yi galabar doke Lyon da ci biyu da ɗaya a jiya Lahadi tauraruwar Messi ta haska sosai a rabin lokacin wasan na farko to amma kuma ta so madisa shewa bayan dawowa rabin lokacin wasa na biyu inda kocin ya sauya shi da ashraf hakimi a yayin da wasan yake a kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya babban abin da ya ja hankali ma dai shine yadda messi din ya kaurace wa gaisawa da kocin wanda ya bashi hannu bayan fitowarsa daga filin wasa lamarin da kuma ya bayyana matukar rashin jin daɗin sa da sauya shi da aka yi to sai dai Pochettino ya kare matakin nasa da ya ɗauka, tare da cewa kungiyar tana da zaratan 'yan wasa har talatin da biyar, kuma 'yan wasa goma sha ɗaya ne kacar za su yi wasa a lokaci ɗaya. don haka a matsayinsa na shugaba yana da ikon sanya dan wasa ko sauya shi a duk lokacin da ya ga ya dace hukumar kwallon kafar duniya wato fifa za ta gudanar da wani babban taro da dukkan kasashen da ke ta domin tattauna tsarin kalandar gasannin kwallon kafa na maza da kuma na mata kalandar gasannin kwallon kafar mata da ake kai za ta kare ne a shekara ta 2023 yayin da ta maza kuma za ta kare a shekara ta 2024 shawarar gudanar da gasannin cin kofin duniya bayan kowace shekara biyu na daga cikin batutuwan da za a tattauna a babban taron na ranar 30 ga watan nan na satumba murtala faruk sanyin na muryar amurka abuja a gaida na sanyin na da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. bakin hauren kasar haiti da aka mai da su kasarsu a ranar lahadi a wasu jiragen hukumar shige da ficen amurka guda uku sun soki yadda aka ta sake su zuwa birnin port-au-prince da kuma irin halayya da aka nuna musu yayin da aka tsare su a cewar wasu daga cikin bakin hauren ba ba su dama sun ɗauki kayayyakinsu ba suna masu cewa an yi masu kamar fursunoni ne su don ko abinci ba a ba su ba wata mata da ta nemi a sakaye sunanta ta faɗa wa muryar amurka cewa da a ƙasar chile take zaune amma dalilin rashin cikakkun takardu ya sa ya zama mata dole ta fice daga ƙasar ta kuma ba da shaidar cewa yadda aka yi wa bakin hauren ƙasar haiti wulakanci ba haka aka yi wa sauran 'yan ƙasashen ba a ranar asabar gwamnatin biden ta sanar da shirinta na mayar da 'yan kasar ta haiti gida bayan da suka yi cincirindo a karkashin wata gada da ke yankin da ake kira del rio a jihar texas a kusa da iyakar amurka da mexico adadin bakin hauren da ke ta tururuwa ya kai ga har ya fi karfin jami'an sintirin da aka girke a wurin a cewar hukumomi a rasha wani ɗalibi ya buɗe wuta a farfajiyar wata jami'a a ranar litinin lamarin da ya sanadin mutuwar mutum akalla takwas a cewar masu gudanar da bincike wannan shine harbin kan mai da wabi na biyu da ya auku cikin shekara a kasar ta rasha a makaranta hukumar da ke bincike manyan laifuka a kasar ta ce mutane da dama sun ji rauni a harin wanda aka kai a jami'a da ake kira farm state rahotanni sun ce an jiwa mutumin da ake zargi da kai harin rauni a yayin da ake kokarin kama shi da farko dai masu bincike sun ce mutum biyar ne suka mutu sannan mutum shida suka jikkata ba kasafai rasha take fuskantar matsalar kai hare-hare a makarantu ba saboda tsauraran matakai da ake ɗauka a gine-ginen makarantun baya ga haka akwai matukar wuya mutum ya mallaki bindiga duk da cewa doka ta bari a yi wa bindigogin da ake farauta da su rajista to masu raro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan allah kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ta na gabatar da shirin da kuma daniel brown wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau sarfil hashin gumin ne ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum